A matsayinsa na kwamishinan hukumar yaƙi da cin zarafin bil'adama mallakin gwamnatin Habasha, lauya Daniel Bekele na shan suka a cikin gida kan yadda ya fito ɓaro-ɓaro ya nuna cewa gwamnatin da yake yi wa aiki na tafka kurakurai. Tun kafin a naɗa shi mukamin da yake kai yanzu haka, ƙwararren lauyan ya yi aiki a matsayin ɗan fafutukar kare haƙƙin bil'adama. Bekele ya shaida wa DW cewa cin zarafin da ya shaida tun a farkon rayuwarsa a Habasha ne ya sanya masa ƙwarin gwiwar kawo sauyi. Bekele ya ce, na taso a lokacin da Habasha ke ƙarƙashin mulkin danniya na soja, inda ake kulle mutane a gidan kaso, uh, a kashe na kashewa ba tare da shari'a ba. Da idona, na shaida yadda aka ɗaure mahaifina da mahaifiyata a gidan kaso, a nan ne 'yan tawaye suka kifar da gwamnatin mulkin soja. Mun ɗauka mun samu sauƙi kenan. sai kawai habasha ta sake fadawa cikin wani sabon cin zali na siyasa uh, a shekara ta biyar, hukumomin habasha sun kame bekele suka ɗaure har tsawon shekara ɗaya da rabi babban laifinsa a lokacin shine sukar tsarin zaben da aka yi a ƙasar a wancan lokacin da wasu ke siffantawa da cewa an yi murɗiya da danniya bayan da aka sako shi ɗan fafutukar ya zama darakta a kungiyar kare haƙƙin ɗan adam ta duniya ta Human Rights Watch a Habasha a shekara ta 2011. Ya kuma haɗu da abokan aikin da su da kan suke jinjinawa a ƙwarewarsa Abokinsa Fikire Zaude ya rika kai wa lauyan ziyara a lokacin da yake ɗaure a gidan yari. Zaude ya ce a lokacin da suka ɗaure shi a gidan maza hukumomi kuma suka so durkusa da ayyukan 'yan fafutuka na shiga cikin mawuyacin hali kwarai. Sai dai shi Bekele ya nuna dattako ina sha'awar wannan halayya tasa ta nuna dattako. So I, I, I always admire that calmness. Dattakon nan ne har yau har magajin gobe waɗanda suka yi aiki tare da Daniel Bekele ke tunawa a duk lokacin da aka ambaci sunansa. Duk wadda cewa a yanzu Habasha ta sake tsunduma cikin kogin take hakin ɗan Adam. A sakamakon rikicin da dakarun gwamnati da na 'yan tawayen yankin Tigray na TPLF ke gwabzawa. To ko me Bekele zai ce kan wannan? Uh, uh, Abin takaici ne, Habasha ta jima tana gadon rikicin siyasa mai sirƙaƙiya wanda ya jefa ƙasar cikin tashin hankalin da ke bayar da damar take haƙƙin ɗan adam a cikin sauƙi. Wannan babu shakka ya haifar mana da koma baya aikin na kare haƙƙin ɗan adam. A farkon watan Nuwambar nan ne dai, gwamnatin Habasha ta ƙaƙaba dokar ta ɓaci da zumar magance rikicin yankin Tigray da ke barazanar sanadin rugujewar ƙasar. masu sharhi na zulumin hukumomi za su yi amfani da sabuwar doka wurin halasta cin zarafin ɗan adam sai dai daniel bekele ya sha alwashin ci gaba da sanya ido akan duk wani farar hula da gwamnati ta yi amfani da damar hakan ta ketawa rigar mutunci